To ko za ka bayyana mana halin ko za ka bayyana mana halin da eh, ake halin da ake ciki eh, yanzu? Halin da muke ciki halin da muke ciki a movie dai tun jiya da daddare ina shago ina shago ina sayar da kayan provision sai na ji kawai aka ce eh, uba, an rike uba. sojoji suna guduwa suna fita da motoci da safe kuma na ga motoci sojoji suna ɗiba ana ɗiban sojoji a cikin tifa suna tafiya motar tifa ya fi guda uku ya wuce banda na wanda suke tafiya da kafa suna yawo da bindiga bayan haka kuma na ji ba abin da yake faruwa sai na ji aka fasa fursuna mu yaran da suke cikin fursuna gaba ɗaya sun fita yanzu ko ɗaya babu bayan haka kuma ni da na na kalla boko haram da rawani baki da makin suna yawo da mota da amota nasu na gansu to so uh, prison din da suka haka dai sun bi wani mutum da jibaki suka ce mishi sai sun kake su har ne kaza kaza sai sun ce ma kudulo sun kafa eh, musulunci a kasan da a kasan Najeriya to a haka suka ce Hajiya jimai. to wai fursunan nan da suka fasa din nan ba jami'an tsaro ne kuma fursunoni sun fice ne jami'an tsaro gaba sun bar mubi sun tafi sun tafi ba wanda yake cikin mobi sun shiga tifa eh, na ɗiba ya nan a cike suka tafi ba kowa a cikin cikin gari an karba barikin sojan ma haka aka faɗa kafin na zo na gansu suka wuce suka tafi furfina suka fasa fursuna daga haka kuma suka zo suna yawo a cikin gari yanzu. Ah, to yanzu sun karɓe mubi. To a saboda haka yanzu duk wannan abu da suke ba jami'an tsaro ko ɗaya? Babu ko ɗaya a ciki in akwai ma waɗansu sun shiga fatina suna ɓoye a cikin dakuna. To ina ina gaskiyar labari akan cewa da farko an an an ga jiragen sama suna jefo bama bamai. Eh bama bamai biwa jirgi ma yana jefawa bama bamai bayan haka kuma abun nan eh, bindigogi ana harbe-harbe a haka muka je. To, bama-bamai ɗin da ake jefowa jiragen saman gwamnati ne ko na 'yan Boko Haram ne? Eh to, ba wanda ya jikata ba wanda kuma ya ji ciwo ko ɗaya dai ba mu gani ba. Eh na ce bama-bamai ɗin da ake jehowa da jiragen sama, jiragen sama na jami'an jiragen saman na jami'an tsaron Najeriya ne koko na 'yan kungiyar Boko Haram ne? Eh, to, aka ce jami'an jami'an eh, tsaro na najeriya aka ce amma kuma ni ban tabbata ba a saboda haka yanzu dai ku mutanen nan eh sun zo da kiriku motoci kirikuna na yakin nan suna tare da shi da macina baburan da suke da shi suna da babur irin na honda na da kuma roba-roba mashin suna tare da shi da rawani baki wayansu kuma su biyu akan mashin suna yawo a cikin gari haka ni na ni da ido na na kalla har yara in sun kalle su sai ce Allahu akbar sai ce yawwa ya kyau wato in baka ce Allahu abu a kubar ba sai a harbe ka a ba sai harbi kuma ba sai dai kawai in sun ganka siffa wani iri za su sai a kanka hmm. Uh, to kace sun zo da hada manyan tankunan yaƙi wani iri ne manyan tankunan yaƙin da ka gani? Eh to ne da ido na dai ban gani ba amma 'yan gidan fursuna suka ce da idon su sun tankin yaƙi da shi aka je ana zuba wuta amma ba ɗan fursunan da aka harbe shi ko ɗaya. A saboda haka dai sun bar fursunonin sun fice kenan daga gidan yaron ko? Eh fursuna sun fita ko ɗaya babu a cikin gidan yaron. dukansu sun fita daga cikin gidan yarin. To har yanzu suna nan a garin ne ko sun fice? A yanzu a haka suna cikin gari, ba ma walwala muna cikin gida. Ba wanda ke fita kenan. Eh, amma ba su ce mutum kada ta ba, aka ce kowa ya kwantar da hankali ba abun da zai faru, a haka suka ce. To Allah ya sawaike. Amin ya rabbi. Eh, amma mutanen da suke mutane suna so su fita a cikin gari ma an kulle gari hanyoyi gaba ɗaya ma'aikatan sun kulle kafin daga baya wa su 'yan boko haram din ne suka hana mutane fita ko ko jama'an tsaro kafin daga baya ma'aikatan suka bar gari to to Allah ya sawake Allah ya sawake